ta mazhabar tana cewa suka ce kalar ta'ifatu innahu imamun wa inna mu'awiyata imamu wato eh, akwai da kashiya ko matashiya tana ce a kawalun nafi fi khilafati aliyu maganganun mutane a hilafancin aliyu wato an yi saɓanoni da a kan hilafancin aliyu wanda na abubakar da samu ba na umar ba a samu saɓano ne ba na usman kusan ittifaki ne irin wani ittifakin da ba ta fa'irin sa ba amma na aliyu an samu saɓano shine maganganun al'umman musulmai kan hilafancin aliyu وقال الطائفة جماعة سقطي إنه إمام وإن معاوية إمام aliyu imam ne halifa ne muawiya ma halifa ne radiyallahu anhu wa innahu yajuzu nasabu imamaini fi waqti ya halatta a samu shugabanni biyu in ka kama a lokaci guda Wanda ka dubi wurin da nisa tsakani kanima. wancan na iraki wancan na misira wancan na iraki wancan na siriya a yau sunan wurin kada akwai riga wannan ya kwasa da nan haka ya rike gam wannan ma ya ɗebi daga nan ya rike gam an yi aran gama an yi aran gama wani bai fi ƙarfin wani ba saboda kan nan zaka ce to yanzu da za yi dole wannan sarkin musulmi ne wancan ma sarkin musulmi ne an samu sarkin musulmi biyu ya halatta za a iya yin haka إذا لم يمكن الاجتماع إن بقى يتعرف على إمام واحد وهذا يحكى عن الكرامية وغيره wannan magana ana ruwaito da daga karramiyawa da wasu ya duk yan nuriya sun san kuma karamiya ko an yi maganan an yi maganan karamiyawa ba yanzu ne za ta fi inda da ce menene karamiya ba duk da dai wani daga wata uwa duniya zai iya tambaya mai mazhaba ce yadda ka san mazhabar alƙali da asha'ira haka su akwai tarramiya kullabiya suwa ne ne haka da sauransu Mukalar ta'ifatun wasu suka ce wannan wa'annan kenan abin da suka ce za a sa imamai ne. To, wata jama'a ta ce a ah, lam yakun fi dalikar zamanu imamu, amu ba imamu gaba da lokaci kawai. lade wannan na rike da bangare wancan na rike da bangare bal kana zamanu fitinati zamanin su sai ce zamani ne na fitina zamani ne na rikici wa hada qawlu ta'ifatin min ahli alhadith hadisi wannan maganan wata jama'a ne daga malaman hadisi musamman al da wa ghayruhum ولهذا لما أظهر الإمام أحمد الترجيع وقت الإمام أحمد يبين قدون تاوى كور الإمامي قطو إن أنت أبو بكر عمر علي عثمان رضي الله عنه لوقت عند يبين علي في قدا قطوني وإن ترجيع لعلي في الخلافة tunda kaga shi da lamba na hudu sai ce a sa shi a lamba na hudu sai khilafati wa qala man lam yurabbi bi ali mutumin duk da bai hudunta ima halifofi ba da aliyu fil khilafati fa huwa adallu min himari ahlihi ya fi kuka daga cikin gidansu an dalika fa'ifatun min haula'i da ma suka yi wuce akan imamu a wannan magana su kai rafi qalu kada an kara khilafatahu man la yuqalu huwa adallu min hima hadihi daga cikin waɗanda suka fancin aliyu akwai wanda ba za a taba iya ce masa ya fi jakin gidansu ba saboda an mutane iri iri akwai wanda wannan kalma za ta hau kansa amma ko wanda wannan kalma za ta hau kansa ba ka imamu ahmad ne ya tsallake ya yuri duna man an ha min sahaba suna nufin su ce wa'anda ba su yi masa imani eh, yake da suna mu baya a bada da sahabbai tunda akwai sahabbai a ciki to sahabbai ko babu yadda a ce sun fi bata daga cikin gidansu ومن ده وانا مكانا سيدا سيادة وحتج أحمد إمام أحمد يعني حجة وغيره على خلافة علي بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا خلافا تزم ملكي وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود وغيره وقالت طائفة ثالثة بل علي هو الإمام أي علي شيني إمام كما ديات أسمة الإمام أحمد وهو مصيب في قتاله ياي بيت آيات معاوية دي بمن قتله وكذلك man qatalahu min as-sahabati hatta wanda suka yaki shi daga sahabbai qatalha wasabai kulluhum mustafiduna ay duk mustafibuna kuma sun yi da a ijtihadi wa hadha qawlu man yaqulu wannan magana mai cewa ne kullu mustahidin musibun duk mai ijtihadi yayi daidai ba fa da gangan ba iya fahimtar shi iya inda ya tsaya ba hawa a ciki ya saboda haka nan wannan to yayi daidai yana da lada ka qaulil basariyina min al mu'tazila abi hudayy wa abi ali wa abi hashim wa man wafaqahum min al ash'ariyya kal qadi abi bakr wa abi hamid كالسالي وهو المشهور عن أبي الحسن الأشهر وهؤلاء أيضا يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا في قتاله كما أن عليا مصيب وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد <coughs> مثلا وصل لقمتنا شريعا عينه يما ذهب أحمد وغيره ذكر أبو عبد الله بن حامد آه، ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين أن وإن يفق يوم الجمل وصفين ثلاثة أبجر أحدها كلاهما مصيب والثاني المصيب واحد لا بعينه ba a iya هكذا هكذا والثالث أن عليا هو المصيب ومن خالفه مخطئ والمنصوص ذو عن عمد وأئمة السلف أنه لا يذم أحد منهم ما أعزجهم ولدكتكين سوء ba matsala ne ba da dama za ka samu wani zagiyon da ke so daga tunda ana iya saɓani wani lokaci kawai dama mutane na neman su ci maka mutunci sai ga dalili ya samu shi kira shi da maka da kai wannan hagobi ana fan a ci maka mutunci duk da inda aka fito ba hanya sai ga wata yar hanya an samu shi ke dan sai su dira maka Tsoron wannan ba matsala ne irin wancan ba a ce to dama ta samu za ka farki wani kai ma za ka farki wani ba haka ba ba وأن عليا أولى بالحق من غيره علي يافي سنسنتا دقسيا دقوانفا أما تصويب القاتل ديدي تمي كمي فتا آي دي ديدي وليس هو قول أئمة السنة بل هم يقولون إن تركه كان أولى بل كل الناس يفي وطائفة رابعة ko amaryarsa na yi daɗi ne tafiya kai yake bari